Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 19,31,49 da kuma 60. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar BOA Afirka kan mita 102.5 Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM domin da Dalol FM da kuma niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun a tashar FM ta Alfa rediyo da ke Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na yanar gizo wato hausa dot com ko kuma sashen com domin sauraron shirye shiryen mu. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkanku da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe tare da Zahara Aminu Fage da sauran abokanan aiki daga birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin yau Juma'a 8 ga watan Nuwamban 2019. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. To shugaba Donald Trump ya so shugaban Ukraine ya tsaya a gaban microphone ya faɗi kalmomi guda uku. waɗanda suka hada da bincike biden da clinton a cewar wani babban jami'in mahaikatar harkokin wajen amurka yayin da yake ba da shaida haka kuma shugaban turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya zargi Moscow da Washington da saba alkawarin da suka ɗauka na ganin sun tabbatar da dakarun kurdawa sun janye daga kan iyakar turkiyya Sarkin Saudiyya Salman bin Abdulaziz Al Saud ya gana da daraktar hukumar leƙen asirin Amurka Gina Haspel a Riyad. Kanin labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa rundunar sojin Najeriya da ke shiya ta bakwai ta kaddamar da wata kotun soja a Maiduguri. To ko menene makasudin kafata? Wasu sojojinmu sun yi abin da bai kamata su yi ba an tura su su je su mana wani aiki sai suka bar wurin kuma bai kamata ba shin a najeriya ka taba ko kin taba buga waya baka kama wanda ka kira ba sai a cire maka kuɗi a layin naka na wayar salula to hukumomin najeriya sun ce za su ɗauki mataki kan yadda ake cirewa 'yan ƙasar kuɗaɗe ba gaira ba dalili ka wani abu ɗaya mai wahala a najeriya shine idan mutane suka saba yin rashin gaskiya ko su zalunci talaka ba a magana ran da ka zo kace baka yadda ba to kuma za a bude wata chapter ne ta rikici to ita ce yanzu ake bude saboda shekarun duk da suke ba mai daga musu yatsa To a cikin rahoton za ku ji yadda wasu 'yan Najeriya suka nuna shakku kan yiwuwar ɗaukan wani mataki akan kamfanonin. sannan muna tafa da shirin lafiya uwar jiki inda likita za ta yi bayani akan matsalolin da ka iya tasowa a makonnin farko tsakiya da kuma ƙarshe a lokacin da mace take ɗauke da juna biyu wanda hawa umar take gabatarwa amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya masu sauraro assalamu alaikum da fatan kun waye gari lafiya Shugaba Donald Trump ya so shugaban Ukraine ya tsaya a gaban microphone ya faɗi kalmomi guda uku waɗanda suka haɗa da bincike Biden da kuma Clinton. a cewar wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen amurka yayin da yake ba da shaida 'yan jam'iyyar democrat da ke binciken duba yiwuwar tsige trump sun saki takardar bayanan shaidar da mataimakin sakataren harkokin wajen amurka george kent ya bayar a watan da ya gabata kent ya ba da shaidar cewa wasu makusanta shugaba trump sun isar da sakon trump a gare shi kan kalaman da yake so ya ji daga bakin vladimir zelensky binciken da 'yan democrat ke yi na kokari ne da su gano ko da gaske ne trump ya hana Ukraine wasu kudaden tallafin kayan soji na kusan dala miliyan 400 har sai Ukraine ɗin ta binciki tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden kan wata badakalar rashawa. Shugaban Turkiyya Rajab Tayyip Erdogan yana zargin Moscow da Washington da saba alkawarin da suka ɗauka na ganin sun tabbatar da dakarun kurdawa sun janye daga kan iyakar Turkiyya. lamarin da ya sa yake gargadin zai sake kai hare-hare a cikin siriya yayin wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da suka yi da shugaban ƙasar hungary wato victor orban a budapest a jiya alhamis erdogan ya ce amurka ba za ta iya fitar da waɗannan 'yan ta'adda daga yankin cikin tsawon awanni 120 ba haka kuma rasha ba za ta iya fitar da su ba daga yankin a tsawon awanni 150 shi dai erdogan ya kulla yarjejeniyoyi guda biyu daban-daban a cikin watan oktoba tare da shugaban rasha vladimir putin da mataimakin shugaban amurka mike pence inda suka amince da mayakan ypg da mafiya akasarin su kurdawa ne za su janye da akalla nisan kilomita 30 daga kan iyakar ta turkiya labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Sarkin Saudiya Salman bin Abdulaziz Al-Sudais ya gana da daraktar hukumar kula da leƙen asirin Amurka Jina Haspel a Riyad kuma sun tattauna akan batutuwa da dama waɗanda za su amfani ƙasashensu kamar yadda kafar yada labarai ta Saudiya suka rawaito. Kamfanin dillancin labaran Saudiya bai cikakken bayani game da ganawar ba. amma haɗuwar tasu na zuwa ne ɗan sama da shekara guda bayan kisan ɗan jaridan nan kuma mai sukan lamarin saudiya wato jamal khashoggi an kashe khashoggi ɗan jaridar washington post kuma fitaccen mai sukan masarautar saudiya a cikin ofishin jakadancin saudiya da ke istanbul aka kuma sassara shi gaba-gaba sannan ganawar har ila yau ta zo ne jim kaɗan bayan tuhumar wasu tsofaffin ma'aikatan kamfanin twitter biyu a nan amurka da wani mutum na uku daga saudiya da laifin leƙen asiri akan masu amfani da shafin na twitter suna sukar iyalan masarautar ta saudiya amurka ta sanya takunkumi a kan wani babban shugaban masu jihadi kuma da ke wa'azi a kasar mali saboda kasancewarsa memba a kungiyar jama'at nusrat al-islam wal muslim wato jnim a takaice kungiyar da ke da alaka da alka'ida a yankin na sahel a afirka ahmadu kofa ya jagoranci kungiyar masu fafutuka a mali ta machina liberation front gabanin samar da haɗewar su da jnim da wasu ƙungiyoyin islama guda uku a watan maris ɗin shekarar 2017 ita dai ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ayyana jnim a matsayin kungiyar 'yan ta'adda a watan satumba shekarar 2018 Zahara Aminu fage kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. yayin da ake yawan zargin sojojin Najeriya da aikata ba daidai ba walau a fagen yaƙi ko kuma a kan al'umma rundunar sojin ƙasar shiya ta bakwai da ke maiduguri a jihar borno ta kaddamar da wata kotun soji a jiya alhamis inda za a gurfanar da wasu sojoji sama da saba'in da ake zargin sun aikata laifuffuka daban-daban kamar yadda za ku ji a cikin rahoton da wakilin maharuna dauda biyu ya aiko mana daga maiduguri wanda ya fara da kalaman shugaban rundunar sojin najeriya ta bakwai birgediya general abdul khalifa ibrahim I, Brigadier General A.K. Ibrahim, in pursuance of the powers conferred on me as the Acting General Officer commanding 7th Division Nigerian Army under Section 131, Subsection 2, hereby inaugurate this 7 Division General Court Martial. Kwamandan rundunar sojan Najeriya shiya ta bakwai da ke garin Maiduguri Brigadier General Abdul Khalifa Ibrahim kenan lokacin da yake kaddamar da wata kotun soja na musamman a garin Maiduguri. Ya ce bisa doka da izini da yake da shi a hukumance ya kaddamar da wannan kotun ne na musamman da zai gurfanar da wasu jami'an soja fiye da saba'in da kuma ake zarga da aikata laifuffuka daban-daban. Kwamandan rundunar sojan Brigadier General Khalifa ya yi ƙarin haske game da makasudin kafa wannan kotun kamar haka. makasudin ah, kafa wannan kotun shine mun ga cewa wasu sojojinmu sun yi abin da bai kamata su yi ba an tura su su je su yi mana wani aiki sai suka bar wurin kuma bai kamata ba saboda haka shi yasa muka sa wannan kotun ta yi bincike da duba ga ko suna da laifi ko ba su da laifi kamar wannan kotu na soja tana da hurumin ba su dama su doko loya daga waje aka nan wanda zai kare su eh suna da wannan dama za a iya ba su wannan dama kaftin aminu mai dai shine matsayin alkalin wannan kotu da ake kira george advocate a turanci ya kuma min bayani game da matsayin wannan kotun kamar haka ita kotun soja kotu ce wadda tana daidai da high court ta state tana da president tana da members tana kuma da george advocate wanda wato yake lauya masanin shari'a wanda shine kamar zai jagoranci zamanta kamar ni kenan a wannan kotu. kana jos abu ke da wannan kotu na musamman ku nawa ne za ku na wannan kotu da kuke za ku gudanar da hukunci to akwai ni dai ni judge advocate sannan kuma akwai president wanda yake brigadier general wisdom etuk sannan kuma akwai sauran membobi na kotun waɗanda sun kai kamar goma sha biyu kamar aka gabatar da hukunci waɗanda suna da hurumin ɗaukaka ƙara idan ba su gamsu ba ƙwarai kuwa ai kamar yadda na riga na faɗi shi a aikin sojan gaba ɗaya yana ƙarƙashin doka ne kuma duk waɗanda suke gudanar da wannan shari'ar su ma lauyoyi ne kamar sauran lauyoyi da suke a ƙasa a sauran kotuna. Eh, wani irin laifuka ne waɗannan mutane ake zargansu su? a sojojin da muka gabatar yau a gaban kotu masu yawa muna zargin su da laifuffuka da yawa daga ciki akwai laifuka irin na tsoro ko ragwanci da kin ɗaukar umarni da kin biyayya da hutsu ga hukuma da kuma abubuwan da suka shafi har kisan kai da abubuwan da suka shafi laifuffuka waɗanda aka aikata a fagen daga wannan shi zai nuna muku cewa hukumar soja hukuma ce wadda ta aminta akan discipline that is wato doka bin doka da wuda. da haka duk wani rashin da'a da za a yi hukumar soja ba ta amincewa da shi wannan kotun dai za ta so ma zamanta ne a barikin soja da ke mai malari karkashin jagorancin shugaban kotun ko kuma president of the court wato brigadier general wilson etop don sauraron waɗannan garan jami'an sojan da ke gaban kotun haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya La ilaha illallah Muhammad a rasulun layi ba gwani sai Allah. Allah ka taimaki soja ko su ko dadali. Ko a bakin daga ko su ko gunyaki. Madalla gaida Haruna Dauda biyu da wannan rahoton. To har yanzu dai muna Najeriya inda ministan sadarwa da tattalin arzikin fasahar zamani Dr. Isa Alifantami ya ba hukumar da ke kula da kamfanonin sadarwa na kasar wato NCC umarni da ta fito da wasu dabaru da za su rage irin kuɗin da ake cajin mutane na hawa yanar gizo saboda a kare muradin 'yan kasar. 'Yan Najeriya dai sun jima suna kokawa kan yadda kamfanonin suke kwashe musu kuɗi ba gaira ba dalili. Ga rahoton da wakilin misali Shehu Ashaka ya aiko mana daga Abuja. yayin da 'yan Najeriya ke jiran fara aiki da matakin rage harajin hawa yanar gizo da gwamnatin Najeriya ta ɗauka. Batun kiran waya ba a samu ba kuma a zara kuɗi ya sake tasowa. Ministan sadarwa na Najeriya Isa Ali Fantami ya ce tun da miliyoyin mutane na amfani da wayar salula a Najeriya inda har wasu na da fiye da layuka ɗaya ya zama muhimmi a tattalin arziki a rage cajin da ake yi wa jama'a na hawa yanar gizo. Karuwan da yake yi ya dace a rage kuɗin kamar kai ne mai mota ɗaya za ka ɗauki fasinja daga nan wurin zuwa zuwa Kano daga Abuja zuwa Kano in shi ɗaya ne zaka iya cewa ya baka naira dubu goma kai shi amma sai fasinja biyar suka shiga ya dace kuɗin ya sauko to wanda shine tsarin sai ce oke to kowa ya kawo naira dubu biyu biyu kaga ka hada dubu goma to ba zai kuma ka ɗauki fasinja ɗaya dubu goma fasinja biyar ma kuma zuwa Kano kuma kowa dubu goma goma ba to ana ɗan rage ko bai zama dubu biyu ba zaka ce oke to a kawo dubu hurhudu sai zama mun karu wannan karuwan ya sa kuma mun amfana da juna wannan shi yake promoting abin da muke kira digital economy din wato tattalin arzikin fasahar zamani amfani yana karuwa ne a inda ake encouraging masu aiki da abu su yawaita ka san wani abu ɗaya mai wahala a najeriya shine idan mutane suka saba yin rashin gaskiya ko su zalunci talaka ba a magana ran da ka zo kace baka yadda ba to kuma za a bude wata chapter ne ta rikici to ita ce yanzu ake bude saboda shekarun duk da suke ba mai daga musu yatsa shekara nawa aka na ce ayi blokil sim da ba su da registration an yi ne har cin taron naira biliyan 300 da kai an yi wani kamfani amma har a yanzu mun same su da adadin katunan da daga bayan da muka suka rufe da ba a rufe ba kuma kafin da zo ni mai zanen gine-gine a abuja ahmed sarkin shanu ya rana ta cewa ɗaukar wannan mataki zai sanya kamfanonin yin adalci a hulɗarsu da 'yan najeriya matsala na shine ba faɗa a baki ba lalle ya kamata su dubi wannan abu da duniya ta zama global village ƙauye ɗaya zaka ga kaman kuɗi ne ɗan kaɗan naira goma naira ashirin amma an tara kuɗi ne mai yawa zan so su bi hanyoyi da za su yi don ya taɓa faruwa da ni akwai wani abokina a saudi arabia na buga masa sai irin hakan ya faru abu ne da in ya faru da kai babu police station da za ka kai amma su amfanin su shine su bi mana haƙƙin zaka ce a yawanci masu kuɗi ne suke yin zaka ce kai talaka ta ina ya shafe ka ai masu kuɗi ne kawai suke sai ma wanda yake da hali ne zai ke da dan uwansa a kasashen waje eh a kwana tashi kai ma zaka iya samun naka a wurin abu ne da ya kamata a duba bai zama mun zama kowa ya zo ya bi kanmu ya wuce ba mu ne mutanen da muka fi kowa yawa afirka kusan zaka samu mun fi kowa kiran kasashen duniya hanyar sadarwa mai karfi mai kyau shine wanda yake ci a duniya yanzu. Najeriya na da ƙasashen duniya mafi yawan amfani da layukan salula inda alkaluma suka nuna mutane na amfani da fiye da layuka miliyan 170 cikin layuka biliyan bakwai a faɗin duniya. Sale Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Najeriya. magani annaban Allah na magani talakawa ma na magani kaga don tilar kula da su. don haka gwamnati ta tuna ta yi kwalta ma keke a ƙauye da cikin binne gari motocin talakawa don su hau mutukar in ba kan lafiya je ka ka sha'o magani allah na ma magani kaga gwamnati na ma magani Adalla a gaida Sale Shehu a shaka da wannan rahoton. Kafin mu je ga shirin lafiya uwar jiki ga wannan. Wannan abu ya kawo fargaba ba jibe ba kawai muna da 'yan majalisa a cikin majalisar nan waɗanda suka hito daga ƙananan hukumomi 500 a jihohi guda 21 waɗanda suke kan boda ta najeriya da suke da dangantaka da benin kamaru da chadi da niger ya kawo ɗarɗar a waɗannan garuruwa da suke kan boda domin tasirin da man fetur yake da shi da kuma abubuwan da suka jibinci fetur yake da su akan al'umma ta najeriya Honorable Sada Soli kenan dan majalisar wakilan Najeriya mai wakiltar kananan hukumomin kai ta da jibiya a jihar Katsina. Sai a biyo mu a cikin shirin mu na hantsi domin jin cikakkiyar hirar. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon mu a nan Washington DC na cewa karfe goma sha biyu na dare da minti 18 wato karfe shida da minti 18 a Najeriya da Niger da Kamaru da Chadi. Ga shirinmu na gaba.

Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan irin matsalolin da ka iya tasowa a makonnin farko, tsakiya da kuma ƙarshe a lokacin da mace take ɗauke da ciki ko kuma juna biyu. Tare da ni a cikin shirin akwai likita a matakin ƙwarewar aiki Dr. Sirayya Awal Suleiman da ke sashen kula da mata masu juna biyu da kula da lafiyar mata a asibitin tarayya da ke Abuja wato National Hospital. Likita barka da wannan lokaci. Barka mu Masu sauraron mu za su so su ji karin bayani akan wayaya aka kakkasa waɗannan lokuta wato makonnin farko tsakiya da kuma ƙarshe ko kuma watannin farko tsakiya da na ƙarshe na samun ciki. Makonnin ciki an kasa su kashi uku wato trimesters na farko shine sati goma sha biyu na farko su ne first trimester wato makon farko kenan na tsakiya wato second trimester daga sati goma sha uku zuwa ashirin da takwas ana ce mishi second trimester sannan daga sati ashirin da tara zuwa sama har haihuwa kenan ana ce mishi third trimester wato a sati aka rarraba kenan ba a watanni ba eh a sati ne aka rarraba to likita kamar wasu irin matsaloli ma ake iya cin karo da su a makonnin farko na ciki ciki a makonnin farko na ciki matsalolin kamar yadda muka yi bayani a wani mako da ya wuce shine bayan bata ga al'ada ba za ta fara ji eh, ciwon mara ta ƙasa sannan za ta ji amai sannan za ta dinga ji kamar za ta yi amai ko da bata yi ba ko kuma za ta dinga majin za ta dinga yin aman ma ko kuma ta samu kasala mamanta su dinga yi mata ciwo ko kuma haƙwaranta su dinga rawa su dinga ciwo ko kuma in ta ɗanyi brush kaɗan haƙo dasashinta su dinga. jini da sauransu. Kamar a makonnin tsakiyar nan kuma da makonnin ƙarshe su kuma wasu irin matsaloli ake iya cin karo da su. Matsalolin makonnin tsakiyar da na karshe dai sun so su haɗu dai za mu yi bayanin su a tare kenan. A makon tsakiya yawanci matsalan da ake samu game da jaririn shine in aka je scanning za a iya samun matsalan da muke ce mishi a turance congenital anomaly wato in aka duba za a iya samun ina irin jarirai wanda ko kansu ya yi girma ya ɗau ruwa ya yi girma wato hydrocephalus ko kuma wa'inda kwata-kwata ba masu da kai ɗin wato anan kefali ko kuma microcephaly wato kai karami kamar wanda ake maganar shi na zika virus da yake jawowa ɗin nan sannan akwai wasu su kuma wanda hanjin su na fitowa ne baya cikin cikin su wani ɗan kyalle ne misali za a ce ya ɗan tare hanjin nan nasu ya fito muna ce mishi omphalocele wasu za a iya samun su da kamar tsiro a ah, ko bayan wuyansu ko kuma bayan kashin su da ta baya za a samu wani tsiro ko kuma in juna biyu ne za a iya samu wa'anda kansu a haɗe ko kuma sun haɗu ta kugu idan yan biyu ne za su iya samu ko sun haɗu ta kai ko ta kugu ko ta ciki ko ta wani sashe na jiki sannan kuma tsakanin mako na biyu din shi ma da na uku mata ruwanta zai iya fashewa kuma nakuda bai riga da ya fara ba wannan ana ce mishi preterm prelabor rupture of membrane a turance sannan za ta iya samun cervical incompetence shi wannan wato bakin mahaifan yana buɗuwa ne da kanshi ba za ta ji ciwo ba za ta ci komai ba baki mahaifan da kanshi zai buɗu har sai ruwa ma ya fashe tukuna za ta ma san wani abu na tafiya a jikinta shi zai iya sa wannan cikin ma ya zube ba tare da ah, wani ciwo ko wani abu ba sannan shi yaron a ciki yana iya mutuwa domin ita uwar da take dauke da cikin nan watakila ta samu ciwo irin na zafin jiki irin su malaria mai tsanani ko kuma kwayoyin cutan mara ko yoyon mara duk nan dai ciwo wanda za su sa jikin mace ta yi zafi sosai din yana iya jawo yaro ya mutu a ciki preterm labor wato mata ta shiga nakuda lokacin haihuwa bai yi ba duk wa'annan su ne matsalolin makonnin biyu da na uku na ciki to likita me ke kawo waɗannan matsaloli misali na bakin mahaifa da ke buɗuwa da kan shi din yawanci irin matan da a da an yi musu aiki na zubar da ciki ana ce mishi abortion wanda suke zuwa a sa musu a yi amfani da na'urori a asibiti a zubar da ciki misali bakin mahaifansu yana iya rasa wannan karfin da zai rufu din sai da kanshi ya ringa buduwa na biyu shine wasu wayanda suke tsayuwa da yawa tsawon lokaci suna da ciki ko kuma daukan abubuwa masu nauyi sosai akai akai suna da ciki ko kuma wayanda irin wayanda suke shan taba ko kuma amfani da magungunan sa maye ko kuma irin wayanda suke dauke da cikin yan biyu ko yan uku ko fiye da haka ko kuma irin wayanda suke da ciwon suga don shi yana jawo ruwa ya taru a cikin mahaifa sosai sai sa mahaifa ya girma bakin mahaifa kuma sai ya budu da kanshi akwai matsalolin nan da yawa shi yake jawa sannan wanda yake sa yara din su fito da congenital anomaly wanda muka ce matsalolin halitta zai yiwu mace tana shaye-shaye ko shan taba ko shan giya kafin ta ɗauki ciki ko kuma bayan ma ta ɗauki ciki din sannan zai iya yiwuwa cewa tana aiki a inda akwai sinadarai wanda in ta shaka ko suka taɓa jikinta za su iya shiga su jawo matsala ma wayannan jariran to idan har hakan ta faru wani irin taimako ake badawa a asibiti taimakon da ake bada kamar wanda suke samun bakin mahaifinsu na buduwa din ba tare da sanin su ba wasu su muna samun su muka zo suka zo awu muka tura su ɗaukan hoto don a duba lafiyar baby sai a ga cewa bakin mahaifa a buɗe yake to irin wa'annan idan idan bai riga da ya buɗu sosai ba yayi nisa muna iya daukan su mu shigar da su tiyata mu ɗaura bakin mahaifa ana ce mishi cervical sacrilege a asibiti muke yin shi mu sa mu daura bakin mahaifa ne da zare muke ake sawa mu daura har sai lokacin da eh, ta kai eh, mako na uku wato um, bebi ya kai ya fito sai mu cire wannan zaren ta shiga nakuda ta haihu na kuma wayan suke da cututtuka irin na yoyon fitsari ko kuma malaria da sauransu daga mace ta zo ta mana complain cewa tana da ciwon mara ko kuma ta yana ciwo in tana yin shi ko kuma jikinta na zafi duk za yi gwaji sai mu bata magunguna ta samu lafiya sannan akwai wasu wanda za su zo da ciwon ciki domin suna da fibroid tare da cikin to ciwon shi kan shi in ba a kula da shi ba yana iya sa cikin nan ya zube za a rike mata asibiti a sa mata ruwa a bata magungunan da za su sa ciwon nan ya tafi ta samu lafiya su kuma waɗanda suke da wannan matsalolin halitta din a Najeriya yanzu haka ba likitocin da suke iya yin musu tiyata a cikin ciki a ƙasashen waje ana yi likitoci suna iya mace na da ciki yaro na cikin ciki a shigar da ita tiyata a bude mahaifa ta wani dan karamin tsagu a shiga cikin mahaifa a yi wa bebin nan aiki a rufe mahaifa a rufe matan ta ci gaba da cikinta har sai ta zo lokacin haihuwa kuma ta haifi yaro lahiya lawa amma nan Najeriya ba mu yin irin wa'annan sai dai aka haife su sannan za a iya yin kokarin yi musu tiyata akwai wanda za a iya yi a gyara din akwai wanda kuma ba za a iya yi ba wanda za a iya yin misali irin wanda suke samun tsiro ta bayan su ko kuma wanda hanjin su ke fitowa ta cikin su din babu wannan ba a cikin cikin su yake ba kuma wata yar karaman kyalle ne misali ta rufe to za a iya maida shi a rufe wannan tiyatan ana yin su nan Najeriya to likita daga ƙarshe wace shawara zaki wa mata musamman ma masu ɗauke da juna biyu? Shawara dai shine mace ta ɗauki ciki kar a yi irin na cewa a'a iyayenmu da kakanninmu ai sun yi kuma sun zauna gida kuma sun haihu a daji a gona lafiya lau a je asibiti a samu a sha magungunan da ake badawa na audun taimako ne yake wa jariran nan da ita uwar da kanta ta samu lafiya sannan wasu abubuwan da mace ma ba za ma ta san cewa na tafiya ba in ta zo asibiti likita ya gani ko ma ta yi hoto ya kara tabbatar mana to za mu san yadda za mu taimaka wa mace saboda haka awu na da babban mahimmanci sannan mace ta dinga zuwa awu kuma ta samu ta haihu a asibiti a samu lafiyan ta da na jariri ko jariranta. Masu sauraron mu kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka daga duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da ita a cikin shirin wato. Dr. Suraya Wal Suleiman. Sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na na gabatar nake cewa mu kasance lafiya. Madalla gaida Hawa Umar da Shirin Lafiya uwar jiki. Kafin mu kammala shirin ga Zahar ta dawo da labarai amma wannan karan a takaice. Shugaba Donald Trump ya so shugaban Ukraine ya tsaya a gaban microfo ya faɗi kalmomi guda uku. waɗanda suka hada da bincike biden da clinton a cewar wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen amurka yayin da yake ba da shaida 'yan jam'iyyar democrat da ke binciken duba yiwuwar tsige trump sun saki takardar bayanan shaidar da mataimakin sakataren harkokin wajen amurka george kent ya bayar a watan da ya gabata shugaban turkiyya rajab tayyip erdogan ya zargi moscow da washington da saba alkawarin da suka dauka na ganin sun tabbatar da dakarun kurdawa sun janye daga kan iyakar turkiya lamarin da yasa yake gargadin zai sake kai hare-hare a cikin siriya sarkin saudiya salman bin abdulaziz al saud ya gana da daraktar hukumar kula da leƙen asirin amurka gina haspel a riyadh kuma sun tattauna kan batutuwa da dama waɗanda za su amfani ƙasashensu kamar yadda kafafen yada labarai na saudiya suka rawaito amurka ta sanya takunkumi a kan wani babban shugaban masu jihadi wanda kuma ke wa'azi a ƙasar mali saboda kasancewarsa memba a ƙungiyar jama'at nusrat al-islam wal muslim wato jnim a takaice kungiyar da ke da alaka da alka'ida a yankin sahel na afirka gamayyar dakarun neman yanci da sauyi ta ffc a sudan ta yi kira ga gwamnatin kasar da ta miƙa tsohon shugaban kasar umar albashir ga kotun hukunta manyan laifuka ta icc da ke hague gamayyar wacce ke wakiltar kungiyoyin fararen hula da na 'yan tawaye ta taka rawa wajen hamɓarar da gwamnatin albashir a watan afrilun da ya gabata wani babban jami'in a gamayyar ta ffc ya yi kira ga a bangaren shari'ar kasar ta sudan da ya fara daukan matakan da ake bukata da miƙa umar ga kotun ta icc don ya fuskanci tuhuma aikata laifukan yaƙi da ake zargin yayi a yankin dafur na sudan To masu sauraro nan muka kammala shirye-shiryenmu na safiyar yau, amma kada ku nisa nan da sa'a ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Zahar Aminu Fage da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Chubahiro Diodine da ya taimaka wajen haɗa shirin kuma ya ba da umarni da ma injiniyanmu na yau Daryl Smith. Ni Muhammad Hafiz Baballe daga nan birnin Washington DC ke cewa sai mun haɗa shirinmu na hantsi. Afrique. Le monde